أنه me kake nawa? to an dai ma'ana ne za ka mutane suna dawo da kaya to sai wani amma ba sa sayarwa ba kasuwanci suke da shi ba ɗaya fassara wancan ɗin ne shi ne abu kaɗan ne haka ba matsala kai karatu kake so a yi maka an ce maka yanzu a dunkulen maganan ka je ka karanta kayanka amma haka ɗan kaɗan a dawo da kayayyaki a saro abubuwa a ɗauko wa'annan a ɗauko wa'annan wannan babu laifi kalmomi ku je kai fada da kalmominka fi orko fi to me yi fadala shi ne ai zai iya ɗaukan ba na ce muku zai iya eh, eh, a yi tsada da shi ya dinga kibiyoyin ya dinga wannan kayan aiki kaga sai a biya shi hmm. tashin hankali lahi ba kawai fa muka yi kawai na'am a ah, ba na jiya ne ba hmm? ko da shekaran jiya ne ku ba ku ce komai ba ba gaurin ba ba tun jiya ne ba sau da kana yana ke din dimfina yana bacci littattafin ma daga gaba ake kawo masa don ta zuna gan shi ba ko littafi daya. to fi urqu fi arqabatil baha'ibi ma'ana sare a tun da maganan yaƙi yake me matsayin sare garan dabbobi hmm? a to ai tun da ba kai ba ma mayaƙi ne ba ko kuma baka gano inda karatu zai je ba matashi ya ce yanzu ba gani ba ce eh, bari maka inda zan huta ainihin eh, jamar da zai da zai shiga ya shiga faɗa da da turawa ai kashe dokin rai. sai ya sare masa gara saboda kawai ya yanke zai mutu a ce ya mutu an na amfani da dokinsa ha bai kiwata wa annai doki ta haula wala quwwata mun mutu tallahi malai ba zuciya haka ai kasan duk abin da komai muka ɗaukar wa kanmu abubakar calikanci sai calikanci ya bi mu a komai rayuwar mu calikanci ne in banda ba don malam Allah taimake mu da yake Allah ba shi fahimtar abubuwa ba wallahi malam hatta karatun da zaka yi sai ka dinga tsoro sai ka duba sai ka wai gari ashe ya faɗi abin da baka iya faɗi ba ma ba amma ban da wadaka ba wannan dole ka ji tsoro da yake babu mai yake da suna a mulkin musulunci ba farar hula ba farar hula wannan siyasa farar hula babu farar hula mulkin musulunci dukkan musulmai sojoji ne ba ka je misalin 'ya'yan sarakuna kana aifan ɗa za ka je fashe saboda don menene kana fata ya zama wani abu kana kawa dama gashi nan zai kullo dole faɗa za a tanada masa kamar yadda yake magana da gaskiya da ƙarya ba za su da za su ci gaba da faɗa alƙiyama ta tashi har duniya ta ƙare ba za ta basu tsakanin ƙarya da gaskiya ba ina jin sautin bakara ne ko wajen Allahu la ilaha illa huwa hayyul ko kafin ta kaɗan wannan ayin nan in ka ɗauko tafsirinsa za ka ga haka amma mu gaba in ka duba mafi yanci shalikanci kan ka fara ba shi ne ma haka koma kwalliya ba manan bello mutum na yadda jahiri na na yawa jibge dukiya don ya ci kai ma haka in ma za ka jibge dukiya ba don ka ci ba ana jibge dukiya ne ko za ta ɓaci tun kai ba ka da training ko kana da training ka bai kai ba bai taka kara ya karya ba amma akwai bayan Allah da karun Allah suna nan sun ba da kansu wasu jirgi suke kawai aike su kasa a dukiyar nan za a dinga ɗauka ana ciyar da su ba ma sai an ce sai sun ce a bamu ba kai ka san wannan da bukatar abinci ko a misalin ka dubi fa al'adar mu malam malam bature alhaji bature ka ko al'ada muka lura da mazauna gari galibanin ƙaurayen gari ba sa sana'a kai dai ka bashi ya gyara sandarsa da kyau ya gyara takobinsa da kyau ya gyara kibansa da kyau in gari ya waye ya fita za ku tafi gona shi kuma ya tafi harbe harbe da sunan cin abinci neman abinci da sunan menene tana ɓace su ake nemowa kuma in yi je harbe harben sai dawo bai samu ba dama duk gidan da ga dama zai jaka masa ji dinki bai dame shi ba sai ka gari gasa ta yage na ta yage na ta yage na amma ina nan na zaune bala'i na zuwa gari shi zai tare shi saboda Allah a bar wannan ba zai ci abinci ba ne ku samu sai ku bawa ƴaƴanku ku bawa menene ku, ran da wannan ya koma sata ba za ku ji da dadi ba eh?

ku ɗauki tsohon mutane a zauna lahiya? a kuma kun san abin da aka yi magana ce ai ka tsaya nan maka kai na tare maka yi na tare maka komai eh? to yanzu ka ga yanzu kowa ya samu yayan shi ya sun zama ‘ya'yan bebi, ya daya musu wanka, a dinga musu dinki, a dako abinci kala-kala a ba su, su ci wannan, su ci wancan, su ci wannan, kaga ƙaurayen gari suka ce to haka ne sai shi dan ma ya kala musu cutar ko ake sai daga nan suka zuma suka koma suka koma suka koma sata amma da duk wanda ya ɗauki irin wannan zaka iske sa ta yage menene yage amma ba gidan da zai je na attajire zai je ne kuma ma ga kafkantar da kai in kuna zauna a ƙasa zai zauna a kamun abinci a yi wasa da shi yi dariya yi dariya ya masa dan wasa ka dan menene kaza kaza kaza eh, in malami ne haka zai je gidan Allah ramma zai ce ce kai kun je kun hana mutane bacci kuna ta sofe sofe kuna ta menene menene to wallahi mutum mai dan da yake to mu kuma da kan so masu masu kama maguna sai kana je ayyo masa abinci iki iki iki iki ce to karshen ta aikin haram ya durƙusa malan to sai an ji mu yaushe malam zai ce an taɓa malam eh, wannan ya ƙyale me ya yi maka da za ka taɓa shi kuma muna nan muka canza duniya ta canza mana to saboda haka nan wannan shine ake nuna maka taka. kaga Jafar lokacin da aka ce dama an riga an bada abin nan dan uwansa wa yake da suna Zaidu ko Zaidu ya wuce aka ce sai shi je to yadda zai ya mutu ni ma mutuwa sai to da kanan bari kawai yana sauka kan dokin sai sare masa da doki kifi ita ka gafa kuma ilai abin da ya faru kenan aka fare hannunsa na tuta ya cafe da hagu hagu aka fare ya riƙe da dungulmin aka rotsa shi ta baya sannan tuta ta faɗi ƙasa aka yi kuma jibbala ihe da ka ɗauko aka dawo saura komanda da shi ma ya dawo ya sake tsarawa ya sake tsarawa aka sake a gama shi ma abin da ya same shi ya same shi to abin da ake nema dama annabi ya tura a fafata ya tura an fafata wani ya taso shi wanda ba a sa shi ba ya je ya buga jawon ta kai ɗakko tutar ya kawo masa tutar ce ga tuta muhajiruna da ansari ko ne da ita wa a ansari ne ɗakko ta ce dama kai na ɗakko wa? ice a a ban cancanta da wannan tuta kuna raye ni yaushe na shigo aka ce a kai aka ɗakko je to shi kenan ya koma ya tsara jama'a ya duba ya duba yace rundunar baya ta dawo gaba yan dama ku koma hagu aka ɗauko rundunar hagu ta koma dama aka tsaya aka yi carko-carko aka zo aka fara har-har sai suka dinga ja baya ana biye su suna ja baya sai Allah ya sa suka gano kaman plan ɗin da yi dai ba su san da ya a ciki ba So ka ce gaskiya an kawo musu taimako wanda muka yi faɗa da su jiya ba nan ne ba wasu ne na hagu ba su san da na dama ba rundunar hagu a ga sababbi ne wanda ake faɗa da su wancan ma aka ce sababbi ne tabbas an kawo musu taimako don wa'annan ba da su ake faɗa ba sannan kuma kaga in an yi kansa suna baya suna ɗan baya-baya suna ɗan baya-baya an kace wayo za su yi mana su shigar da mu tsakiyar sahara su kashe mu gaba sai suka daina bin su suna tahowa ba sa bin su saboda kana ya tattaro wa manzon Allah kayan shi ce ya rasulullahi ga kayan ka ana sun gudun shi inna wannan jarumtakan ta ɓace ka iya tsamo mutane ka dawo da su gida in za a koma sai a sake shiri ce to shi ne to dole ne kalma ɗaya tambaya kalma ɗaya tambaya ka je rubai kuci ba ina nan to shi ne fi arka batil baha'in sare garorin dabbobi baha'in dabbobin gida waddawabi da dabbobi dai gaba ɗaya wata harike silahi da ƙone makamai sai ƙone makamai muka samu makama su ba za su tsebo ba sai kaza kuma gashi ta kure. ne ya ƙone a kone su yanzu baka gani bai don dai ba ka wani yanzu ba ka gani in an yi saiti ana saitin ma'aikatan kela makamai ne in an haɗa miza da za a jefa rocket ɗin da za a jefa sai a saita daga nan inda makamansu suke na wuri kaza saboda kana daga nan kilomita kaza saboda kana sai a auna makamin da za a ce zai kafa sai ya ci kilo kaza sama sai ya ma faɗi kaza don haka ma'aikatan an dammara ta har kurfin ƙasa da suke da shi an dammara shi sai kaga ne wannan magana eh, tariqul mesilahi kafin su san wannan na wannan zamani musulunci ana da shi sama da shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa sai dai ba masu fasaha mutane an masu wayo an masu gazuwar fikiri aka mayar da su ci aka maishe su kwalliya kwalliya saboda har ana ga abincin da aka ba su yayi kaɗan ba za a iya ciyar da su ba aka ce ku dinga kashe ƴaƴan aka zauna wani wayo ne dan abincin da suke kaiwa in aka ci gaba da hayayyafa ba za su iya ba sai suka ce ta ku dinga kashe su kun ga ba ku da kuɗi shi kenan kuma muka kama kashewa mutum nawa yanzu baya son a yi masa aihuwa hmm? Hmm. to ai zunubi ne kila zai mai faɗan ne bai da imani mai faɗan ne ba mutumin kirki ba da mutumin kirki ne kila da magana ta shiga cikin ku amma ku ji haka amma ta ko ina abin nan kallon ka kalla sai dai kakka auna in sai ta kawo na za ta wannan cikin riski

sai dai gaskiya ba barin abu malan gazo fikiri ne aka yi manafa malan illan dukka ba za mu batta a haka tana yawo ba a'a illar da aka yi mana hatta karatun da muke ba karatun ganewa ne ba ai yanzu ka duba ba su hasan ne suka juye ba kaga safan ne sannan suka juye suka ce ina kuma yadda aka shirya abin da za a yi to yanzu yan sarakunan duk ba sun kama neman kuɗi ba ba nan nake gaya muku ba na gaya muku ƴaƴa uku yanzu an zammara su ƴaƴan malamai ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan sarakunan shi ne salika gazawar fikiri ne an juyar mana da kwakwalwa kuma sannan ba malamai masu faɗakar da mutane domin yanzu sabon gini za a yi sabon gini za a yi dole a ɗauko daga ƙasa wannan harkan duniyan nan da muka bakale mata sai mun guje ta tukuna in ku da wa'annan yan daudu ba inda za mu je sai dai kawai dai mutum ga shi nan yara ma sun fara mutuwa suna tafiya mun sun bar mu hmm, ya ta bakin baban alhaji kwanin da aka yasa ta mutu yi ta kuka yi ta kuka alhaji ne sa kake ce ba na ce Amadu ya za a yi ɗana ya mutu jika ya mutu wane ne ya mutu ni na nan na zaune hmm? ai wannan mutane ne kamata mutu a shi kusa mutuwa bai kwana bakwai ba da yi min wannan magana ya kwanta rashin lafiya na sake bin shi asibiti na je ya sake maimaita min wancan magana malam mutane maganan da kake a mutane magana mai ma'ana magana magana daga cikin in an gaya mutane isa ba sa gane wa yanzu ka gyara naka ai santa ka gyara naka algarkawi ka gyara naka alaji bature kama gyara naka in Allah ya yarda da mu sauran za gyara su mu gyara kawai mu danno mu je zuwa mu gani kawai ka cire rai ko da ba za a gyara ba kai gyara naka in ka je gaban Allah ka gyara naka ba za a kama ka da na wancan ba in an je gobe kiyama ba za a saka ce to kaga wancan bai ba wancan bai ba kaga kai ma baka ce a'a kai ne ba kai ba shikenan to gyara naka ka shirya yadda zaka sadu da Allah me za ka yi ka yi tanadin da zaka sadu da Allah dukkan kyale sauran illa kace, in wa'azi ne ana bukatar to ya aka ya aka yace to malam ga baki ɗin rayuwa a farko mana rayuwar mu rayuwar da karu shine ai kaga a ulul himma ya dako wannan kabir ya warware ta sai ba kwari rikewa amma ba dan haka ba an kawai ce sai da aka mayar da ƴaƴan zakuna bareyi sai da aka mayar da ‘ya'yan mikiyoyi, ko a ce shahu, shahuna, mikiya ta fi shahu. ‘Ya'yan mikiyoyi ne yanzu an mayar da su me yake da suna eh, kurciyoyi, kurace. Dawa na kenan kaga ɗan shi yanzu eh, kamar ɗan daudu ne. da ne kenan ka ban ka je gidansu sai ka tada gidansu ya zama wani abu yanzu to yanzu muskilan nan ba za mu iya ba za mu ce a gyaro duka sannan mu gyaru ba mu gyara namu ka fara mu fara tun rabu da wa'ancan in bayani ne ya taso mutane suke neman kaza ana iya musu bayani ko muka Allah ya sa muka zauna da su sarakunan ma ba su wannan shawarar ma tuna musu kaza kaza ne eh shi ne na ce maka idan muka samu sarakunan nan ko ka faɗi ba zai hana ba duba ba ta sarki nan duk shiriri ta ne irin ne ne irin ni ne ai sai an samu tukuna ko yanzu an ka lura ai duk wanda yi soja a gidan sarauta so shi zai mulki ko duniyan yanzu kake nema duk wani in akwai ɗan sanda a gidan a cikin family ɗin to shi ne zai mulki ko yanzu <laughs> suna da hankali da za su lura da haka duk inda aka taimaka wannan yanzu sarki mu na musulmi ba soja ne ba to babu suna a gidan to saboda haka nan haka wata ami haka abinci fi ardil adwi qultu ara'aita al-baqara bani labarin shanu kaga suna cikin baha'imu والغنم بهائم والدواب والطعام دا أبنك والسلاح والأمتئة من متاع الروم أي من قام ما كرتو daga kayan romawa kaga dole za a duba cibiyar abincinsu tunda yanzu kaga ai Mun ne nan kawai muke zaune haka amma su suna tana da abinci don a killace wani gari daga cikin garuruwa sai ya shekara sama da goma bai damu da abin da ake ciki ba suna ce suna sha mugu yanzu nan aka ce an rufe gari na wata ɗaya kwanakin can da aka yi ya ce aka ce mutane suna mutuwa kan hanya saboda yunwa ina ga corona na ne kowane ne rikici ne aka yi mutum ya zo mai shago ba ne abin shi shi babu zan baka baka kuɗi ya juya ya tafi ya mutu akan titi saboda babu ba ma tanadi yanzu da za a dube mu nan dottawa dottawa yau karatu ba naku ne ba yara sai dai kuma ya kamata a ce maka kana da abincin da zaka ci na shekara uku shekara uku ko da baka je ko ina ba dole a yanzu a taɓo dottawa irin getso ba wasa ne ba inda wasa ne muke yanzu ce maka je kaje ka tara kuɗi ka tafi ka tafi mura kana da abincin da zaka ci na yara yanzu ko da ta ɓaci a cikin garin ka don za a shekara uku baka damu ba ka dai za su sha kafin gwamnati ta kawo ma taimako kuɗi za a waye gari kuɗi ba za su yi amfani ba in kana kuna da kuɗin to abinci bai shigo gari ko sannan yanzu inna misali a ce mutum na da bohol a gidansa yana da rijiya bohol dai za a yi magana za a yi magana sai da wuta wuta a sai ka sa sola abinka sola ba kawo ta ake ba to sola ma kawo ta ake saboda ka nan ai a hana injin a solan a ce ba za a kawo ta ba an hana kawo ta ba an koma gidan jiya ba man bello me ya kamata rijiya dole ko da kana da kayan da zai kai maka ruwa kana da menene na shekara kaza sai ya kamata kana da rijiya me zai iya aukuwa tunda menene ana killace garin ba shiga ba fita to kariya ta kari to dole eh, eh idris arziki ba a ce maka mutum na da anya da rumbun ƙasa ya ga hanyoyin ajiye abinci dole ka ajiye abinci ko da na shekara uku ko na shekara kaza haushi ne in yi shekara sai karatun al'asar <laughs> al'asar da na ya ce wai tukuna shin wai malam in masifan nan ta zo wurinka aka haiko ta kai kadai na ce mm, mm. wurinmu ne gaba ɗaya ce don Allah kai shiru gaba ɗaya masifan ta same mu halaka tun da kana ta fusata kana ta fusata akan abubuwa mutane sun yi banza da abin din ka bari duk mu halaka kawai in hmm, Allah san karawa ne kawai kila ma ko ba yanzu ba an fada maka wasu su amfani da ita amma haƙƙi ne a fara da kanka kana da abin da za ka ci na shekara guda shekara nawa na ce uku malamar hmm, koi. idai dai tonon asiri ka a tona ko akwai karka faɗi dan shi don dai shekara hudu abinci bai shigo gari ba don kana da yadda za a yi to kaga kafin a ce gwamnati za ta kawo taimako a'a za a daɗe ana nan kana nan gan ana taɓa layi kana nan zaune abun ka wal amsi ati min mata'iru ودوابهم وبقرهم شانا ينسو وطعامهم saboda haka nan yaya wa'annan yadda ake gani a iya dammara su wa ma da'ufa anhu alul islami da abubuwan da musulmai suka yi rauni daga gare shi su musulmai suna da shi amma fa gashi nan za a zo a bata shi da a bar wa an nasu ɗiba ya za a yi masa a alal islami min amti'ati anfusihim na abincin kawunansu an kewaye an kewaye wannan abincin nan zai ja muku hanyar da ba za ma ku yakin ba to abinci za ku kare ko ku faɗa za ku kare rayuwanku a to in ku za mu tafi kare rayuwanmu gaba ɗaya abin ya ƙure sa abincin mutu gaga ya kone na kafan cewar kawai yanzu in man ka yi faɗan fit da kanka ko kuma ka fiyana kaga dole in aka je faɗa ba gudu za a shiga ne gaba ɗaya ba mai gudu ko ka gudu a kwaɗance kake a mace kake dole a lokacin a haɗa kai wa ma kama alaihim min dawabbihim da abun da yake tsaye a kansu na dabbobinsu كيف يصنعون بها كله يا ضافي دشي في قول مالك قال قال مالك رحمه الله يعرقبون الدواب سبات دبوبين شينا أتاري أجر ورين في أنا سو أكشي دبوا دولي هذا أجر أو يذبحونها وكذلك البقر هكذا شانو والغنم Kala wa amal ammal amti'ati wasilahi amma kayan da makamai fa inna malikan kala tuhraku ha ai dole tuhraku daga wannan za a je na tabbace yanzu ya za a yi an a kayan harbi ya samu kayan sa canja damara shi daga farkon su har ƙarshe. Hmm. haka kayan abincinsu an san inda yake tare ai sa ake cewa eh, ɗan leƙen asiri za an kama tsarin leƙen asiri da mace sa Inde daga gwamnati zuwa gwamnati ne ba wai wanda zai zai duba ina mugu ike ina mutumin kirki da eh, wannan ba ruwan gudu su tunda tsare kuwa ke lafiya kuwa ke tsarewa wannan mugun ne kai muguntar da ta kawo shi kaga ku ba za ku iya ganewa ba to wannan zo kai ta ku ta duba kayan ku kuntu wadawabu dabbobi fa wal baqar wal ganam hal tuhraqu badama or urqibat a kone su ta inda dai ba za su yi amfani ba qala ma sami'tu dai mai yaqulu ta hatu قال ولقد قال مالك في الرجل تقف عليه دابته ستتقع أنه يركبها أو يقتلها kaga in ka batta tun da a tafi kuke a mai kuke ana sai su samu kaga to yaya a ta wala ya tarkuha lil tafi ya isa ka su a shirya suke suna ta wa'yan abubuwa nunki ko ga ne ke bacci